Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. yau talata 20 ga watan disamba na shekarar 2022 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga alheri da kanin labarai to hafiz jami'an najeriya sun ce ana yi wa 'yan kasar china nan bakwai da aka ceto a karshen mako daga hannun masu garkuwa da suka sace su sama da watanni biyar da suka shige a arewacin ƙasar jinya a asibiti kwamitin majalisar dokoki da ya binciki tarzomar da aka yi a ranar 6 ga watan janairun bara a zauren majalisar dokokin amurka ya shawarci ma'aikatar shari'a ta tuhumi tsohon shugaban kasar donald trump da laifin keta doka da ingiza tashin hankali kana wasu 'yan bindiga sun harbe akalla fararen hula takwas tare da raunata waɗansu bakwai jiya litinin a lardin diyala da ke arewacin iraki kamar yadda 'yan sanda da majiyoyin lafiya suka bayyana kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa a najeriya an samu sabanin alkalman adadin mutanen da 'yan bindiga suka kashe a karamar hukumar ƙaura ta jihar kaduna kashe-kashen nan da muke gan kamar ai gwamnati ta fara kama wanda suke kashe-kashen sai kashi mun koma ba mutum daya ba mutum biyu a ce kuma an kashe mutane talatin da bakwai to mun lura wannan abun bakin ciki ne wannan abun damuwa ne shugaban kasar ghana ya yi kira ga kungiyoyin 'yan kasuwa da su rage farashin kayayyaki sakamakon farfaduwar kudin kasar cd akan dala amurka sai dai wasu 'yan kasuwa na cewa abin da yasa ba mu rage kayan ba saboda mun riga mun canjin dola mun doki mun je mun sai kaya da shi kuma kayan da muka sayi yana aje bai kare ba shi yasa idan muka ce za mu rage kayan mun fadi kamar kowace ranar talata yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da aliyu mustapha sakwa take gabatarwa amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Jami'an Najeriya sun ce ana yi wa 'yan ƙasar China nan bakwai da aka ceto a ƙarshen mako daga hannun masu garkuwa da suka sace su jinya a asibiti. Jami'ai sun ce an kai 'yan ƙasar China da aka ceto a wani asibiti da ba bayyana ba. A hirar shi da murya Amurka wani mai shari'a kan harkokin tsaro Chidi Omeja ya ɗora alhakin tashin hankali da ake fuskanta a Najeriya kan tsere wadda ɗaruruwan fursunoni suka yi a babban gidan yarin da ke Abuja. When that uh, jailbreak happened and you were told that tens and tens of terrorists who were being held there escaped, where do you think they went to? Because they, uh, would not be told that they were arrested. So they may have gone to reactivate their terrorist cells. So it becomes very, very possible, it becomes very, very understandable if somebody begin to put two and two together. Ya ce a lokacin da aka fasa gidan yaron an gaya mana cewa ɗaruruwan 'yan ta'adda da ake tsare da su a wurin sun gudu. Ina kake tsammani sun tafi ba a gaya mana cewa an kama su ba, saboda haka sun koma suka sake farfado da sansaninsu da ta'addanci. Mutum zai iya fahimta idan ya yi zurfin tunani. hukumomi suna kuma fama da kungiyoyin masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa a sauran sassan ƙasar. kwamitin majalisar dokoki da ya binciki tarzoma da aka yi a ranar 6 ga watan fabrairu bara a zauren majalisar dokokin amurka ya ba da shawara jiya litinin cewa ma'aikatar shari'a da tuhumi tsohon shugaban kasar donald trump da laifin keta doka a yunkurin fatali da zaben shekara ta 2020 da ɗan jam'iyyar democrat joe biden ya lashe tare da tunzara tashin hankali don ci gaba da mulki a karan farko a tarihin amurka kwamitin majalisar wakilai 'yan democrat bakwai da 'yan republican masu adawa da trump baki daya sun buƙaci masu gabatar da kara su shiga da tuhume-tuhume hudu akan tsohon shugaban na amurka kwamitin ya zargi trump wanda ya bar ofis a watan janairu shekara ta 2021 da laifin tunzirawa ko taimakawa ta da kayar baya da kuma yunkurin hana wani zaman majalisar wakilai na musamman da aka yi domin tabbatar da nasarar Biden da hada baki don zambatar Amurka da kuma kage da sanarwar da bata da tushe balle makama. Matsayar kwamitin ba ta da karfin iko a hukumance kuma kwamitin ba zai iya gabatar da laifuka ba sai dai rahoton na kwamitin na iya tasiri a binciken laifuka da ake yi kan Trump. da kuma wasu mutane da lauya na musamman jack smith ke gudanarwa wanda babban mai shari'a mary garland ke sa ido a kai banda wani bincike na daban da mai shigar da kara na jihar georgia ke gudanarwa shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya buƙaci ƙarin tallafin soji da na tsaro cikin gaggawa a wata ganawa da ya da shugabannin rundunar haɗin gwiwa ta jeff a latvia jiya litinin yana mai cewa tilas ne a kawo ƙarshen cin zalin da rasha ke yi kuma hakin da ya rataya wuyan mu a yanzu shine mu gaggauta yin haka yanzu a wannan taron kolin ina roƙonku ku yi duk abin da kuka iya yi ku hanzarta fatattakan 'yan mamaya rundunar da birtaniya ke jagoranta ta hada da kasashen denmark finland estonia iceland latvia lithuania netherlands sweden da kuma norway takwas daga cikin kasashen kungiyar kuma membobi ne na kungiyar tsaro ta nato sai dai finland da sweden ba sa cikin wannan kungiyar kawancen a halin yanzu da safiyar jiya litinin shugaban kasar rasha vladimir putin ya kai wata ziyara ta ba sabon ba a birnin minsk inda ya bayyana fa'ida haɗin gwiwa da makwabciyarsa belarus lamarin da ya haifar da fargaba a birnin kiev na yiwuwar kulla wata makarkashiyar kai hari ta ƙasa to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc An jima kaɗan alheri za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. An samu sabanin alkaliman adadin mutanen da 'yan bindiga suka kashe a ƙaramar hukumar ƙaura ta jihar Kaduna, saboda yayin da majalisar ƙaramar hukumar ke cewa mutane 28 aka kashe, ita ƙungiyar Kiristoci ta ƙasa kan cewa take mutane 37 aka tabbatar da sun riga mu gidan gaskiya. Daga Kaduna, ga wakilin isa lawal ikara da ƙarin bayani A daren Lahadi ne dai 'yan bindiga suka shiga garuruwan Malagunwan da kuma Sakuwan dukkaninsu a karamar hukumar kauran kudancin jihar Kaduna, inda suka kashe mutane sannan suka kone dukiyoyi da kuma gidaje. Kuma shugaban kungiyar Kiristoci ta ƙasa kan reshen jihar Kaduna rabaran Joseph John Hayab ya ce gawawakin mutane 37 aka kirga waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ba 28 kamar inda aka sanar da farko ba. Yau ne mun tashi da labari da cewa jiya yan bindiga sun shiga wani kauye da ke kusa da malagun a kagoro ko kuma masarautar kagoro wanda an kashe mutane daya daya bisa ga kirga har mutane 37 to kungiyar kristoci rashin jihar kaduna ta yi damuwa ta shiga bakin ciki da damuwa akan irin wannan kashe-kashe kashe kashe nan da muke gan kama ai gwamnati ta fara kama wanda suke kashe-kashen sai kashi mun koma ba mutum daya ba mutum biyu a ce kuma an kashe mutane 37 to mun lura wannan abun bakin ciki ne wannan abun damuwa ne wannan ya nuna da cewa duka labaran da ake gaya da cewa ai an riga an kore wanda suke yan bindiga kamar tatsuniya ne har yanzu akwai sauran rina kawa. Lokacin da na nemi jin ta bakin kwamishinan tsaro da harkokin cikin gina jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ya ce shi ba zai ce komai game da maganar shugaban kungiyar kristocin ba. Amma da ya ce dama gwamnatin jihar Kaduna ba ta taɓa ikirarin ganin bayan 'yan bindigan baki ɗaya ba. kuma irin wannan bayani ne dama malam samuel ruwan din ya taba yi wa manema labaru a garin kaduna akwai bambanci gaskiya an samu raguwar hare-hare wadda ake kaiwa akwai kuma raguwar kashe-kashen mutane da kuma sauran abubuwa wadda muka yi bayani amma dai abin da nake sake jaddada kamar yadda muka yi magana a nan shine ba kawai mun shawo kan wannan matsalolin ba ne a'a akwai kalubale kuma domin muna gabanin zaben shekara ta 2023. Shugaban kungiyar kristocin Rabaran Joseph John Hayab ya roki gwamnati ta tashi tsaye domin ganin ta kawo ƙarshen irin waɗannan matsaloli na tsaro a jihar baki ɗaya. Kira ne ga gwamnati ta yi iyakacin ƙoƙarinta domin wannan abin kada a sake jinta. idan nufin yan bindiga ne su tsorata mutane domin kada su fita zabe to su san da cewa sun yi karya amma dole ne gwamnati ta nuna da cewa ita take da karfi ita take da iko don ba shi yiwa muna da gwamnati sai wasu tsiraro su tsorata mu tsiraro su hana mu bacci tsiraro su kashe yan uwanmu tsiraro su samu bakin ciki da damuwa a kullum to idan gwamnati za ta zama gwamnati gwamnati ta gaskiya to dole ne ta tashi ta yi abin da ya kamata a kama wanda suka yi wannan abun a hukunta su domin wanda suke tunani ya aikata irin wani hali kamar haka su san da tufa ta farka daga bacci. Kafin wannan hari dai an samu saukin rahotannin har haren 'yan bindiga a wasu sassan jihar Kaduna. abin da ake alakantawa da nasarorin da jami'an tsaro suke samu a kan 'yan bindigan da ke zama a dazuzzukan jihar kaduna isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a Najeriya. A gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga alheri ta da labaran duniya kashi na biyu. Kotun koli ta Amurka ta taka birki na wani ɗan lokaci a yunkurin neman ɗage takunkumin da aka sawa shirin masu neman mafaka. Kotun kolin ta dakatar da wani umarni na wani ɗan lokaci da zai ɗage takunkumin da aka kafa lokacin barkewa annobar corona kan masu neman mafaka. Sai dai kotun ta bar wannan kofa buɗe zuwa gobe laraba da ake kyautata zaton za a sake nazarin batun. Umarnin da babban mai shari'a John Roberts ya bayar jiya ya zo ne a daidai lokacin da jihohin masu ra'ayin mazan jiya ke kokarin ci gaba da ƙayyade yawan masu neman mafaka da aka sanya a farkon barkewar cutar corona sun ɗaukaka ƙara a kotun kolin amurka a wani yunkuri na ƙarshe kafin cikar wa'adin dokar a umarnin da mai shari'a roberts ya bayar ya buƙaci gwamnati ta ba da amsa zuwa ƙarfe biyar na yammacin yau talata daga ƙarshe wasu 'yan bindiga sun harba akalla fararen hula takwas tare da raunata waɗansu bakwai jiya litinin a lardin diyala da ke arewacin iraki kamar yadda 'yan sanda da majiyoyin lafiya suka bayyana 'yan sanda sun ce an kai hare-haren ne a ƙauyen albubali da ke garin kalis mai tazara kilomita 80 daga arewacin bagadaza mazauna ƙauyen sun yi amfani da motocin ƙashin kansu wajen kai waɗanda suka jikata zuwa asibitin kalis kuma ma'aikatan lafiya sun ce gawarwakin bakwai suna da raunukan harsashi sun kuma bayyana cewa adadin waɗanda suka mutu na iya karuwa saboda wasu daga cikin waɗanda suka jikkata na cikin mawuyacin hali kawo yanzu dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin amma 'yan sanda a yankin kalis na zargin mayakan is da kai harin harin dai na zuwa ne kwana guda bayan wani harin bam da aka kai a gefen hanya ya kashe akalla 'yan sandan tarayya tara a kusa da birnin kirkuk da ke arewacin kasar ranar lahadi da mayakan is suka ɗauki alhakin kaiwa a gaida alheri grace abdu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc madalla yanzu kuma sai kasar ghana yayin da darajar kudin kasar cd ya farfado a kan dala amurka shugaban ƙasar na na akufa ado ya yi kira ga shugabannin kwadago da kungiyoyin 'yan kasuwa da masu ruwa da tsaki da su rage farashin kayayyaki shi dai wasu 'yan kasuwa sun ce ba za su iya rage farashin kayan ba saboda lokacin da suka siyo kayan dala na saman a kan cd daga akara wakiliyar mahawa abdulkarim ta aiko mana da ƙarin bayani Da farkon wannan shekarar ne dai wato kudin Ghana ta faɗi warwas a kan dala yanayin da ya sanadiyar ta taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar sannan a kullum aka dinga samun hauhawan farashin kayayyaki ga kuma sadar rayuwa. Sai dai bayan wata sanarwar kwanan nan da asusun bada lamuni ta IMF ta yi cewa ta ci mai yarjejeniyar dala biliyan uku da tsare-tsaren ta na shekara uku domin ceto kudin ƙasar ne dai wato Sidi ya dinga farfadowa wadda tsakanin kwana hudu Sidi ya farfado da kaso talatin akan dala. A bangare guda guda kuma duk da hakan farashin kayayyaki ya fiye sauka ƙasa lamarin da ya kai ga shugaban ƙasar Ghana Nana Adu Dankwa Akufo Ado ya yi kira ga shugabannin kwadago da kungiyoyin kasuwa da masu ruwa da saki da su rage farashin kayayyaki. Ina ƙara murya ta ga kamfanonin Guta, GRTCC da sauransu domin in yi kira ga masana'antu 'yan kasuwa da masu safarar kayayyaki da cewa sakamakon faduwar darajar CD da aka yi a baya-bayan nan an samu hauhawan farashin kayayyaki. Ina kira yanzu kuma don rage farashin kayayyakinsu da na ayyuka domin cewa siri yana dawowa da ƙarfinsa sosai wasu 'yan kasuwa sun ce ba za su iya rage kayan ba saboda lokacin da suka suwo kayan dala na sama a kan cd sunana adiza E, eh, kaya da ba rage ba gaskiya na allah yau ma na je gari ba rage ko dala ba yanda yake sai dai ma karawan maza da aka kara yanda yake aka noye she sa saboda allah da nan muna roƙon gwamnati ta she fight muna Suna na Aisha. kayan provisions muke sayarwa gashi nan dola ya amma muka je kasuwar san kaya inda yake haka no haka mun je san kaya yanda ne kaya yake haka yake wasu ma an kara ne inda ka magana shi su to kamar yanzu aka rage dola yasa su su riga sun sai kayan yasa ba su su rage bai yi su rage shi dai in sun sai wannan sun kare mu kuma aka zo sayan wurin mu shi ana cewa wai an rage dola mu ma mu rage ni ne hajji azat abin da yasa ba mu rage kayan ba saboda mun riga mun canjin dola mun doki mun je mun sai kaya da shi kuma kayan da muka sayi yana aje bai kare ba shi yasa idan muka ce za mu rage kayan mun fadi ko in dai da mu ya mu rage kaya shi dai wanda muka ce muka riga muka saye shi da tsadan ya kare. Sarki Imran Ashir da ke ne masanin tattalin arziki ya ce sai an kwashi watanni cd na farfadowa akan dala za a iya cewa 'yan kasuwa su rage farashin kayayyakin su. Kamin mu ga ainihin sakiya cikin farashin kaya sai dai wato yadda darajar dola ke saukan ga sai dai ya ya sauka har wasu watanni kadan idan mun samu wani abu kama haka lokacin da mutane za su samu yadda da trust kin wato ainihin darajan kudin da ke eh, darajan kudin to yin haka nan zai sa mutane su yadda da darajan su sauka da farashin kayan isa zuwa kwana biyu dai zuwa wata biyu uku idan eh, farashin dollar nan ta saura yadda take in allah da kaya kuma za mu samu reflection cikin wato ainihin kaya da ake sayarwa a kasuwa hawa abdulkarim ya kwani a muryar amurka accra ghana a gaida Hauwa. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Shin a tsakanin musulmi da kiristoci a Najeriya suwa ne suka fi yaya ta matsayinsu da abubuwan da ke damun su a kafofin social media wato kafofin zamani na sadarwa domin an ci dokin mai baki ya fi gudu. kuma tun da yau ne muke kawo muku kashin karshe na wannan muhawara game da sabanin ra'ayoyi da akan samu tsakanin musulmi da kiristoci a najeriya za mu ji daga su masu muhawarar din akalla matakai guda uku da za a ɗauka a magance wannan lamari sunana muhammad mansur ibrahim sokoto limamin masallacin abu huraira kuma farfesan kimiyyar hadisi a jami'ar usman fado da ke sokoto addinin musulunci yana kallon kirista a matsayin abokin zama na gari kamar da allah ɗauke sarki a cikin alkur'ani a suratul ma'ida yake cewa za ka samu waɗanda suka fi tsananin adawa da musulmi su ne yahudawa da mushrikai za ka samu waɗanda suka fi nuna ƙauna ga musulmi su ne kirista saboda a cikinsu akwai malamai kuma kiristoci ba su girman kai ba ka tarbiyyar da addinin musulunci ma musulmi ita ce kyautata dangantaka da aminci da mutunta juna tsakanin mu da kiristoci tambayi duk kabilun da kiristoci suke da a cikinsu misali kabilar ibo a garin kano isa sabon gari ka gani wanda irin haƙƙi yake toye musu wanda ke shiga garin sokoto in ya biyo babban titin shiga garin wato Amadu Bello zai dauka yana gari ne na kiristoci tsantsa saboda manyan manyan coci za su yi maka maraba to amma ka je kudancin Najeriya ka tambayi musulmin da suke can suna samun dama da walwala da mallakar filaye da gina masallatai da nuna yanci a matsayin su da yan kasa a can to ni ne mai suna Pastor Simon A.S. Dolly tsohon shugaban matasan Krista a Najeriya da musulmin da Krista akwai mutane malaman da suke kawo rashin zaman lafiya a kasanmu Najeriya. Kuma wayannan malaman ba su da cikakken ilimin addini, ba su da basira, ba su da fahimta. Suna fatar da madiyinsu suna sa musu ra'ayi wanda bai cancanta ba. Na biyu kuma rashin adalci. Shugabanninmu na gwamnati ba su so su taimaka su yi adalci ga duk kabilu da kuma addinai. Aka zaben mutum a matsayi sai ce shi addinin shi kaɗai ya gani ko aikin contract ko appointment ko wani abu sai su ba addinin su kaɗai. sunana imam dr muhammad nurain ashifa game da wannan batu na wa ya fi amfani da addini wajen zaje zaune tsaye a duniya ga baki daya danganta ina kake in kana bangaren arewa da gaba gaba kana nan za ka suke amfani da addini suke cin zarafin waɗanda yake ma ba addinin su ɗaya ba haka zalika ko koma yammacin duniya za ka samu wanda yake suna amfani da addini suna cin zarafin mutane saboda ka a wajena kowane bangare na da irin nashi abin da ya fi dacewa shine mu haɗa ƙarfi da dantse kowane addini ya yaƙi waɗannan ɓata gari da gurɓatattu wanda ba addinin ba ne suna amfani da addini domin ɓata sunan mabiya addinai a bayan ƙasa. ba tare da bata lokaci ba bari in sake gabatar muku da bakin bashir adamu aliyu da evangelist musa misal to bala aliyu ina son kawo zancen abin da ya faru da almajiran sheikh ɗahiri riboti yawa an ga mauludi sun kama hanya za su koma a bauchi kenan a jos a jos eh, aka je aka kashe su wajen kusan mutum ashirin da wani abu ko tunaci. Mm. ni ne mutum na farko da na fito a jaridu na kwandemin ne maganan cewa wannan kisa da aka yi zalunci ne sabida matafi da yake bisa kan hanya bai kamata afkar masa ba ni na san radadin da na sha da zagi a matsayina daga gudun wa daga cikin yan uwana kristoci to amma me yasa su musulmai ba za su yi koyi da irin wannan ba abubuwa da dama in banda sarkin musulmi da yake daukan wannan irin eh, matsayi a matsayinsa na shugaba kuma shi ya san irin dangantaka da kuma irin son zaman zumunci da yake so a yi a Najeriya. Amma mu na Arewa kana ganin sun cika yin shuru game da abubuwan addinin nan na sarki musulmi. Sarakunanmu na Arewa ga baki ɗaya a aljihun gwamnati suke. Domin yau idan ke ya yi magana eh. za a cire shi a sarauta. Sai tsoron kujerarsa yake. Tsoron kujerarsa take yi. to amma mutanen da ba su da kujera su ne mutane malamai da fasoci wanda ne ya kamata su su ne ko kai gwamna ne ko kai shugaban kasa ne duk matsayinka ka ce allah ce kuma gaskiya ka fito ka faɗe ta amma duka yawanci kaci saba'in da bakwai da malamanmu da fastocinmu sun shiga cikin aljifin gwamnati mun zo ƙarshe abu abin da ke son karkari da shi ina son kowannen kuma bani abubuwa uku da yake jin in an yi su za a haɗa kawunan musulmi da kiristocin ƙasar nan ka fara mu malam musa to abu na farko wanda idan ana so a haɗa kawunan musulmi mun yi ta kira da kirista mun yi ta kira musulmi da kirista a samu wata hadaka ta gwamnatin tarayya ko a ce majalisi kuna majalisar wannan maganar narek eh, eh, taron shan shayi ne barta a gure eh, shugabannin addinan ka bari taron shan shayi ne wannan ba shi da amfani sabida me sabida ni zan iya gaya maka ni sarkin musulmi ya kare hakkina na matsayina na krista a wannan gurin hmm. an ce mu matasa za mu kafa kungiya muni matsalolin najeriya hmm. a kafa youth narek hmm. na menene na tsakanin musulmi da krista bishop bishop da suke krista su suka opposing suka ce ba za a yi ba so shi yasa a yau ne zan iya fitowa ce taron shan shayi ne saboda idan ana son gaskiya kashi 99 bisa ɗari matsalolin najeriya matasa ne me yasa mu da cike mun gano kan matsalolinmu ba za a bar mu yi ba ba a bar mu ba sani na biyu idan a ce akwai wata hukuma a ce ministry of religious affairs wanda gwamnati ta yi budget duk wani harkoki da ya shafi addini kasashe da dama suna da wannan gwamnoni wasu sun yi me yasa gwamnatin tarayya ba na biyu a kowane lokaci addinan nan a yi ci gaba da bita a yi ta duba yanayin yadda suke sarrafa ayyukansu na menene kamar ni yau a kristanci zan iya gaya maka cewa wani kawai zai tashi ya yi mafarki ce zai bude church ba a san daga ina ba ina ya karatunsa ba a san zurfinsa ba sai mutum ya je ya kafa coci ya je C.A.C ya je ya nemi lasisi sai a bashi don kuɗi ba a san wane ne ne shi ba daga baya yana cimma burinsa mm. na wasu abubuwa da ya sa a gaba to kaga irin wannan haka a musulunci domin wani mutum yake son ya ci gaba ya samu almajirai ya samu mabiya baya zai je ya fandare ya kungiya in yi wannan kungiyan kuma zai ita yada idarsa domin ya samu goya baya a na uku shine idan ana bukatan a zauna lafiya a cikin wannan ƙasa to a koma kan zanen farko cewa sarakunan nan su ne suke da haƙƙi idan kai krista ne in kai musulmi ne a inda kake zama wan jauro ne ko dakaci ne ko hakimi ne ya san ka fiye da kuma. Amma Malam Musa ya su kan sarakuna wasu ana zargin su da cewa suna taimakawa wajen ingiza wata tashi tashi. Dalilin da ya sa za a zargi sarakuna saboda hakkokin da ya kamata a basu ba a basu ba. Inda an bar musu akala kamar da da ake biyan haraji na sani ni na biya haraji naira ashirin. Mm. Idan baka biya haraji ba da safe jauro ko hakimi ko waye zai zo ya buga zai zo ya sallama kofan gida ya ce yaron ka kaza bai biya haraji ba to idan an yi waɗannan abubuwan an wuce na to sai injiniya bashir adamu aliyu abubuwa uku da za su kawo zaman lafiya tsakanin manyan addinan da namu guda biyu to na farko dai a samar da wani tsari cikakke na ilmantarwa ilmantar da mabiya mm. na wannan addinan gaba ɗaya game da tanadin da addinin nasu ya bayar game da muhimmancin samar da zaman lafiya da hanyoyin warware matsaloli da kuma zama a fahimci juna da inganta alaƙar da wanda kewa tsakaninmu na farko kenan abu na biyu gwamnatoci su tabbatar da adalci da daidaito wajen ɗaukar matakan warware matsala musamman horar da matasa kana nufin ba adalci yanzu wato sau da yawa ana samun matsaloli wurin son zuciya ko wannan kuma kowa ya samu dama ya abin da ya so maimakon ya duba abin da ke masala. to haka a wannan wurin adalci musamman su tsara wa matasa hanyoyi a karkato da hankalansu game da yadda ake shugabanci da hakkin su da kishin ƙasa. da canza musu tunani da sa musu jajircewa da kuma tolerance da wato hakuri da juna da kuma eh. sannan na karshe kuma su shugabannin na addini mm. da ma na siyasa su rika nuna halayen dattaku su a karan kansu kaga ya faɗa ana da cibiya da aka hada domin haduwa a tattauna matsala a magance ta direct da ke amma kai ma kai da ba ta amfani wannan cibiya amma ai kaji ya faɗa ya ce mai alfawa sakin musulmi yana zuwa mu a wurin mu na yadda amma ya ce ita wannan majalisar ba ta tasiri saboda an ki ba ta dama kaga kenan sai shugabannin su ba ta dama kamar da ya faɗa tunda za a zauna a tsara amma me yasa inana za su tsauna jiran gwamnati su me yasa ba za su shirya wani gurin dandalin da za su dinga haɗuwa su ya su suna tattaunawa ba to kowane dandalin da muhimmi dai a samar da hanyar da shugabanni eh. za su tattauna da junan su su ɗau matsaya da ta dace sannan kuma su danne harsunan su kada ya zama ana tunzana wadiya to madalla To jama'a nan muka zo ƙarshen wannan tattauna da muka yi tare da manyan malamai injiniya Bashir Adamu Aliyu na Majalisar Harkokin Addinin Islama ta Najeriya da kuma Evangelist Musa Misal wato mai bashara kenan wanda kuma shine shugaban kungiyar matasan kiristoci na jihohin Aliyu guda goma sha tara a nan Najeriya sannan kuma shi ke wakilta ita kungiyar kiristoci din ta kan mun gode masu ainihin da suka ɗau lokaci suka zo muka samu fahimtar wasu daga cikin matsaloli da batutuwa al'amura da ke kawo cece kuce tsakaninsu muna fatar wannan ya zama sanadin samun ƙara fahimtar juna a tsakaninsu. To duka-duka nan Allah ya kama ƙarshen wannan muhawarar da muka yi kwanaki muna jin ana tafka tsakanin Sheikh Bashir Adamu Aliyu da ke wakiltar Majalisar Musulmi ta Najeriya da kuma Evangelist Musa Misal mai wakiltar kungiyar Kiristocin Najeriya ta kan wanda suka yi ƙoƙari su fahimtar da mu wasu daga cikin dalilan da yasa ake samun rashin fahimtar juna tsakanin wayannan yan uwan juna a Najeriya din. muna fata dai in an biyo mu a cikin wannan muhara din an samu abin da aka fahimta aka samu abin da aka tsinta muna godiya ga su wannan shehu na malaman guda biyu kan lokacin da suka dauka suna mana wannan bayanan da muka ji a madadin benjamin gawon wanda ya dauka mana wani shiri daga nan ofishinmu da ke abuja kuma musamman muna gode wa nasiru adamu kaya wakili mana abuja da ya dau lokacin nemo su da gayyato su domin su dusa su wannan muhawarar da muka yi a abuja yanzu a madadin su duka ne ne Ali musa fansa a washington dc muna fatan mun baku lami lafiya salamu alaikum A gaida Aliyu Mustapha Sokoto yanzu kuma sai labarai a takaice. Jami'an Najeriya sun ce ana yi wa 'yan kasar China nan bakwai da aka ceto a ƙarshen mako daga hannun masu garkuwa da suka sace su jinya a asibiti. Jami'ai sun ce an kai 'yan kasar China da aka ceto a wani asibiti da ba bayyana ba. kwamitin majalisar dokoki da ya binciki tarzoma da aka yi a ranar 6 ga watan fabrairun bara a zauren majalisar dokokin amurka ya ba da shawara jiya litinin cewa ma'aikatar shari'a ta tuhumi tsohon shugaban kasar donald trump da laifin keta doka a yunkurin fatali da zaben shekara ta 2020 da dan jam'iyyar democrat joe biden ya lashe tare da tunzara tashin hankali don ci gaba da mulki to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hanzi da misalin karfe 8 agogowan najeriya niger kamaru da chadi wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdi da ta taya na gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu karl ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.